وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halittar Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda sanarwa ta gabata cewa insha Allahu yau a wannan masallaci masallacin tudun sunna muna da bako na musamman wanda zai gabatar da darasi wanda hakan ya faru ne a sakamakon jerin lakcoci da kuma darussa da ƙungiyar jama'ati zalatul bidya wa iqamatus sunna ta wannan jaha ta jahar Oyo ta shirya domin taya ɗaya daga cikin 'yan uwa alhaji muhammadu al'amin abubakar sale tanko murnar samun ƙaruwa ta aure da allah madaukakin sarki ya azurta sa da shi wanda ah, ba daura auren ba amma muna sa rai insha Allah gobe da dar Allah za a daura auren sakamakon wannan ne aka shirya waɗannan lakcoci domin taya su murna wanda malamin da zai gabatar da wannan darasi a yanzu shine limamin masallacin juma'a na trayon da ke jihar kano a sheikh lawal abubakar shu'aib muna fata allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da za mu saurara daga malam shi kuma malam Allah madaukakin sarki ya sakanta masa da mafificin alkhairi bisa ga amsa wannan gayyata ta mu da yayi malam falyatafaddal mashkuran ma'jura أعوذ بالله السميع العليم Aa, muna fata yan wa da Allah za su yi hakuri domin lokacin da muke da shi za mu ɗan jinkirta lokacin sallar isha'i saboda ainihin har sai malam ya kai gaba sannan mu yi sallar isha insha Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باهك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan marice na asabar daren lahadi shida ga watan sha'aban a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan hudu a shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya a wannan masallaci na tudun sunna a unguwar ojo haka ne a garin Ibadan cikin jihar Oyo a tarayyar Najeriya. Kamar yadda ɗan uwa ya gabatar, mun haɗu don munasabar ta ɗaya daga cikin ‘yan uwanmu murna bisa ga ƙaruwar aure da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da shi, wanda muke sa ran za a ɗaura a gobe, Alhaji Aminu, da fatan Allah maɗaukin sarki ya sa albarka a cikin wannan aure. mun kawo ziyara a wannan masallaci kuma za mu yi amfani da wannan dama don mu tunatar da kawukanmu karkashin jagorancin uwar ƙungiyarmu ta jama'atu izalatul bida wa iqamatu sunna reshen jihar oyo abinda zan yi magana akai a takaice shine alakakai abin da ke hana mutum shiga aljanna duk rayuwar ɗan adam ta da duk wahalar da za a sha a cikinta ƙololuwar ribarta shine mutum ya mutu ya je ya shiga aljanna sawa'an gare mu musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba mana musulmi ribarsa shine ya shiga aljanna wanda ba musulmi ba ma fatansa shine ya shiga aljanna ko da ba zai samu damar shigan ba amma dai wannan shine abin da yake sawa a rai yake tsammani wanda ita wannan shiga aljanna da muke gani tana da sharuɗa da ka'idoji da Allah subhanahu wata'ala ya sanya kuma ya sharɗanta ga bayansa kuma akwai waɗansu matsaloli da waɗansu ƙiƙiƙaka da alaƙaƙai da suke iya shan gaban mutum su hana shi kaiwa ga wannan aljanna kuma ubangiji subhanahu wataala yayi mana bayanin komai dalla dalla filla filla dan mu fahimta ya gaya mana sharuɗan kuma ya gaya mana matsalolin da abubuwan da in muka yi sakaci za su iya shigewa gaban mu su hana mu shiga wannan aljanna da muke fatan shigarta da rahmar ubangiji subhanahu wataala to kaga kenan wajibi ne ga dukkanin mutum mai hankali musulmi ya tsaya ya san waɗannan ka'idoji da waɗannan sharuɗa da kuma waɗancan matsaloli domin ya san aikin da ke gabansa ja na cika waɗannan sharuɗa da kuma ƙoƙarin kaucewa waɗancan matsaloli wanda muke fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon kauce musu ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana aljanna ya gaya mana abin da ya tanada a cikinta ya mana misalai da yawa don mu fahimta Dan ya kusanto mana da nesa kusa ba wai dan ya fayyace mana ɗari bisa ɗari abin da ke cikin aljanna ba domin ita aljanna abu ce wanda labari baya isarwa sai an je an gani Allah subhanahu wa ta'ala cikin kaɗan daga cikin ayoyin alƙur'ani da yake mana bayani akan kamannin aljanna yace bayan bismillahir rahmanir rahim masalul jannati allati wu'ida al tajri min tahtiha al-anhar ukuluha da'imun wa dhilluha tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirin an-nar Allah ya ce sifar aljannar da aka tanadar wa bayi masu tsoron Allah domin kalmar masalu ma'anarsa shine wasfu sifa ba wai kamar yadda ko da yaushe a Hausa muke fassara ba in aka ce masalu sai mu ce misali akwai lokacin da kalmar masalu ba da misali take zuwa ba a larabci a ƙur'anance kamar a nan wajen kamar yadda a wata ayar cikin suratun nahali ubangiji yace lillazina la yu'minuna bil akhirati masalu sau'i, walillahi al masalul a'la waɗanda ba su yi imani da lahira ba su ke da miyagun sifofi su ne marowata su ne marasa jarumta su ne maha'inta su ne makaryata duk me ya ja musu wannan saboda ba su yi imani ba domin idan mutum bai yi imani ba to za ka iya samun sa a cikin kowace tabargaza cikin kowane ha'inci cikin kowane rashin kamala da rashin mutunci da rashin kamewa to da ka sai Allah ya ce lillazina la yu'minuna bil akhirah ga waɗanda ba su yi imani da lahira ba masalus sau'i miyagun sifofi suka tattara kamar yadda muka buga misali ƙarya mummunar sifa ce kafirai suna yin ta an gane ko inna ma yaftari kadhiba allazina la yu'minuna bi ayati llahi wa ulaika humul kadhibun ubangiji yace kadai waɗanda suke kiran ƙarya asali sune waɗanda ba imani da Allah ba kuma waɗannan sune cikakkun makaryata to haka nan ha'inci haka nan zalunci wal kafiruna humuz zalimun to waɗannan in ka tattara su ka haɗa su miyagun sifofi ne sai Allah ya ce lillazina la yu'minuna bil akhirah na waɗanda ba su yi imani da lahira bane ma'ana asali kayansu ne sai dai akan samu wani musulmin sakamakon raunin imani ya aro amma asali ba nasa bane in kaga musulmi yayi ƙarya to aro waye daga wajen kafirai in kaga musulmi yayi sata aro waye daga wajen kafirai in kaga musulmi ya sha giya aro waye daga wajen kafirai amma asali nasu ne can da suka dawai da ya ji kidan farauta to kaga kalmar masalus sau'i ana nufin wasfus sau mummunar kama mummuna sifa sai Allah ya ce walillahi almasalul a'la shi kuma Allah sifofin madaukaka nasa ne karamci adalci gaskiya tausayi jin kai waɗannan dukkanin sifofin Allah ne subhanahu wataala to kaga kalmar masalu a cikin ayar da ta maimaitu guda biyu duk ma'anarta wasu sifa hakanan a ayar suratul fathi Allah ya ce Muhammadur Rasulullah Muhammadu dai manzon Allah ne tare da waɗansu ba su yadda ba wa yaqulu allazina kafaru lasta mursala kafirai suna cewa annabi ba manzan Allah bane sai Allah ya ce a'a Muhammadur Rasulullah Muhammadu kan manzan Allah ne mai so ya so mai ki ya ki wallazina ma'ahu waɗanda kuma suke tare da shi tarayya ta imani da biyayya ga kamanninsu ashidda'u alal kufari suna kausasa wa kafirai ruhama'u bainahum suna tausayin junansu tarahum ruka'an sujjadan zaka ga suna ruku'u suna sujjada abin nufi a dunkule suna sallah domin da ruku'u da sujjada a ina ake yin su a sallah da haka a dunkule in kana so ka zama wanda yake tare da manzo Allah ɗari bisa ɗari to ka zama mai sallah ba yadda za a yi ka zama tare da annabi ko masoyin annabi amma kuma baka sallah wallazina ma'ahu ashiddahu alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada to sai Allah ya ce yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana kuma suna yin haka ne dan neman yardar Allah da falalarsa ma'ana ko za ka yi sallar ya zama kayi ta dan Allah bisa ga ikhlasi to wannan shine guna fadlan min Allah wa ridwana sai Allah ya ce simahum fi wujuhihim min asari sujud da kaga ma fuskar su zaka ga alamar sujada ko dai kaga fuskar tana haske tana kyalli domin duk fuskar mai yin sallah zaka ga tana annuri ko da baki ne kuwa shi zaka ga hasken imani ko da akwai duhun fata an gane ko sabanin fuskar wanda baya sallah ko mun farar fatarsa da kaganta zaka ga ba annuri a cikinta to sannan ko kuma a samu tabo na yin sujada din simahum fi wujuhim min asari sujud to sai Allah ya ce zalika masaluhum fit tawra wannan ita ce sifar su a cikin at-taura ba wai misali ba wannan maganar da aka gaya muku na sifofin wanda suke tare da annabi a qur'anance haka batun yazo a cikin at-taura shine zalika masaluhum ay zalika wasfuhum fit tawra wa masaluhum fil injil ay wa wasfuhum kadhalika fil injil haka nan sifar su ma ta zo a cikin linjila to ita kuma a cikin linjila ya sifar take ka zar'in akhraja shata'ahu kamar shuka ce da ta fitar da hudarta fa azarahu hudar tai kauri tai kiba yabanya tai kyau fastaghalaza fastawa ala suqihi tai da dan kuma ya daidaita akan makyangamarsa ma'ana tsuro masara ko gero ko dawa ya fitar da kai kan nan ya zama ƴaƴa yi zanganniya ko ya yi totuwa sannan totuwar ta girma tana makale da jikin karar ba tare da ta kare ta faɗi ba wannan kamar an buga ta ne da mutane don su fahimci yadda kyan kamannin sahabbai yake a wajen Allah da kuma yadda Allah ya bayanin sahabbai a cikin littafin linjila littafin annabi Isa to da yake da yawan mutane manoma ne shi manomi in dai kana so ka ci shi da yaƙi ka burge shi to buga masa misali da gona to kuma cikin sana'o'in 'yan adam na duniya noma tana daga cikin daɗaɗɗiyar sana'a shine bahaushe ya ce na duke tsohon ciniki kowa ya zo duniya kai ya tarar cikin 'ya'yan annabi adamu akwai manomi kuma cikinsu akwai makiyayi ma'ana tun da aka faru duniya aka fara noma aka fara kiwo to shine Allah ya ce kamannin sahabbai yadda kyansu yake kamar kyan yabanya ne tana burge manomi shine yujibu zurra'a duk manomi in ya ga yabanyarsa ta yi kamar da muka ambata a baya abin zai kayatar da shi abin zai burge shi to haka duk mai imani in yaji an yabi sahabban annabi abin zai burge shi abin zai kayatar da shi to wannan kalma ta zalika masaluhum fit tawrati wa masaluhum fil injil ita ma dai ma'anarta wasfuhum fit tawrati wasfuhum fil injil to sai mu koma baya dangane da faɗin Allah subhanahu Ta'ala game da sha'anin imani game da sha'anin sifar aljanna ga wanda suka yi imani wanda za su shige ta da haka Allah ya ce masalul jannati allati idal almuttaqun bar ku ji kamannin aljanna da muka tanadar wa bayi masu kiyaye dokoki da ka'idoji na Allah tajri min tahtiha al-anhar ginin aljanna dongorongom akan ruwa aka yi shi kasansa ruwa ne to dukkanin ginin da aka yi shi akan ruwa babu matsalar zafi domin idan zafi yayi zafi akan tudu ina ake tafiya a ji sanyi ruwa to shi ginin aljanna gaba ɗaya akan ruwa aka yi shi abinda Allah yake so ya ce mana duk matsalar zafi da kun shiga aljanna an gama shine tajri min tahti al-anhar to kila wani ya ce idan kuma ana cikin ruwa in yi ta yiwa ai dole a dawo tudu a ci abinci ko ko ana noma a ruwa ne to nan ma sai Allah ya ce nan ma ba matsala ukuluha da'imun abincin gidan aljanna dawwamamme ne baya yankewa baya karewa inda rani kake so ka ci abincin damuna zaka samu inda damuna kake so ka ci abincin rani zaka samu ba irin rayuwar yau da kullum bace ta duniya wanda wani lokaci wani abin yana yankewa a duniya da kuɗinka ka ba za same shi ba yanzu in rani yayi rani ka so ka samu abincin damuna a duniya ba za ka samu ba in damuna ta yi damuna ka so ka samu abincin rani a duniya ba za ka samu ba ko ka samu sai dai wanda aka ajiye shi kuma wanda aka ajiye aka cire daga jikin itacensa to gardinsa ya tafi sai dai ka ci da haƙuri amma ba za ka ci shi kamar wanda aka tsunko yanzu ba to ita aljanna ba wannan matsala ukuluha da'imun abincinta dawwamamme ne to haka wa zilluha inuwar aljannan ma dawwamammiya ce a duniya inuwa takan zo wani lokaci ta tafi wata inuwar ka same ta mai hankaki ma'ana wani wajen da inuwar wani waje babu wani waje rana tana dan lalle ko wato ita aljanna ba haka inuwar ta take ba inuwar ta ba ta canjawa ba ta gushewa ba kamar inuwar duniya ba ce in rana ta taho ta gabas inuwar sai ta koma yamma in rana ta koma yamma inuwar ta dawo gabas a'a zilluha da'imun inuwar aljanna dawwamammiya ce babu sauyi babu canjawa sannan babu maganar hankaki kamar yadda Allah ya faɗa a wata ayar cikin suratul nisa yace wa nudkhilhum dhillan zalila za mu shigar da 'yan aljanna inuwa wacce ta amsa sunan inuwa mai bada inuwar a duniya za ka iya samun inuwa amma hucin rana yana me yana shigowa cikinta domin idan rani ya yi rani ko ka shiga inuwa to in rana ta kaɗo hucin zafi kuma sai ya zo ya dame ka to aljanna babu wannan sai Allah madaukakin sarki ya ce tilka uqbal ladina taqaw wannan abin da muke gaya muku na aljanna da sifofinta makomar waɗanda suka ji tsoron Allah suka bi suka bi shi suka yi masa da'a suka kiyaye dokokinsa kenan to waɗanda ba su yi haka ba fa sai Allah ya ce wa uqbal kafirin nar amma su ku kafirai waɗanda suka kiwa Allah biyayya to su kuma makomar su ita ce wuta Allah ya tsare mu a wata ayar Allah subhanahu wataala yana da sifanta mana aljanna yace masalul jannati allati wa'ida muttaqun tajri min tahtiha al-anhar masala misali ko sifar aljanna da aka aka aka tanadarwa masu takawa ita ce wacce korami suke kai kawo ta karkashin gine-ginanta ma'ana dai ita aljanna duk lokacin da Allah zai sifanta ta sai yayi maganar ruwa ko yayi maganar korama kuma yakan yi maganar ruwa ko korama ne da sigar jam'i ba da sigar ifradi ba idan aka ce anhar asali shine ramin da ruwa yayi dan ya wuce asali shine anhar wanda jam'i ne na nahar to amma sau da dama ubangiji sai ya amfani da kalmar ramin a madadin ya amfani da ruwan domin me duk inda aka samu hanyar ruwa ta tabbata to akwai ruwan domin laraba suna cewa al-afaratu tadullu alal masir wal ba'ratu tadullu alal ba'ir mana duk inda kaga sawun mutum to alamar cewa akwai mutum din kenan duk inda kuma kaga kashin raƙumi alamar cewa akwai me raƙumin kenan bahaushe cewa ba rami me ya kawo rami in dai an ce ga hanyar ruwa to ai akwai ruwan in ba ruwan wa zai hanyar ruwa shi yake wa kansa da kansa hanya to wannan korami na gidan aljanna da Allah yake kawo su da sigar jam'i yace anhar wanda duk a cikin Qur'ani ba inda yace nahar sai dai yace me anhar ubangiji ya fayyace na irin nau'i na ƙorami ne suka taru suka yawa a aljanna har suka zama anhar a ayatu cikin suratul suratu muhammad ko suratul qital ubangiji madaukakin sarki yace fiha harun min ma'in Gairi asin wa harun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa harun min khamrin lazzatin lisharibin wa harun min asalin Musaffa. nau'in ƙorama guda hudu ne a cikin gidan aljanna wanda yau duniya duk kimiyya da fasahar da take takama da shi bata isa ta yi nau'i ɗaya daga cikin waɗannan nau'uka na ƙorami da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ba na farko anharun min ma'in ghairi asin ƙorama ta ruwa wanda yake bai jirkita ba babu zartsi babu gishiri babu kanwa kanwa babu gansa kuka babu bado an gane ko duk ruwan duniya baka raba shi da waɗannan abubuwa amma ruwan aljanna babu wannan a ce ga wata korama a duniya ko ga wani rafi a duniya ko ga wata fadama ko tafki ko teku babu waɗannan abubuwan ba zai yi ba hasali ma ruwan tekun duniya mafi yawancinsa mai gishiri ne ɗan adam baya iya shan sa. mafi yawan ruwan tekun duniya a cikinsa akwai butaci a cikinsa akwai gishiri-gishiri kanwa-kanwa bado gansa kuka wanda dukkanin waɗannan abubuwa abubuwa ne da suke haifarwa da ruwa matsala ta yadda ɗan adam ba zai iya shan sa hankali kwance ba to amma a aljanna Allah ya ce muna da korama ta fiyo wata yanzu a duniya fiya fiya wata muke sha ko amma fiyo wata na gaske sai an je lahira sai an je aljanna wani ruwan kana ji kana gani kai zaka siya an ce maka fiyo wata ne amma za ka ga waɗansu abubuwa suna rawa a ciki sai dai ka haƙura ka sha da haka Ƙorama ta biyu ubangiji maɗaukacin sarki ya ce wa 'an harun min khamrin lazzatin lisharibi a aljanna akwai teku na giya mai daɗi ga masu sha giya fa tekun giya yanzu yau duk wayewar da turawa suka yi da duk yadda suke so su tallata giya da duk yadda suke tinkawan shanta ba za su iya mata kogi ɗaya ba saboda ba za ta ijo ba za ta ajiyu ba ba za ta ajiyu ba duk chemical din da zaka sa wa giya kai tekunta ba za ka iya ba a duniya Bahaushe ya ce wata miyar sai a makota da ga wani abin sai dai in an je lahira amma duniya sai dai a hakura abin da zai baka mamaki wata giyar a duniya masu shan ta kai ka tabbatar da cewa a cikin bala'i suke ko in ce dukan magiya amma dai wata bala'in ta yafi na wata akwai giyar da idan wani zai sha tafi sai ya toshe hanci kamar bala'i idan doyinta fi na kashi amma da haka ana toshe hanci sai an tura to me zafi mutum ya sha giya ta sa masa bala'in ciwon kai amma gobe kamar an ce dole sai ya je kamar an ta sake yasa da bulala kuma ya je ya sake sha ya shawo giyar ya zo ya fi tsari, ya koma yaro karami mara hankali ya shawo giyar ya zo yana timbele yana marisa a hanya kila ya fada cikin kwalbati kila mota ta zo ta buge shi a haka zai halakar da kansa da kansa kila ya jinya da kyar kuma a samu ya tashi to giyar lahira duk babu wannan matsala ubangiji yace ce lazzatan lisharibi mai daɗin sha ga masu sha abin nufi habaici ne ga giyar duniya ita ba mai daɗi ba ce ga masu sha ba mai daɗi ba ce ga masu sha amma ta lahira mai daɗi ce ga masu sha to sannan a wani wajen Allah ya daɗa kururu ta giyar lahira da yi mata kirari ya ce bai ba a lazzatar lisharibin lafiha gaulun walahum anha yun zafun bai za a giyar lahira fara ce tas lazzatar lisharibin mai daɗi ga masu sha lafiha gaulun babu tumbele a cikinta ma'ana sinadarin da ke bugar da kwakwalwar ɗan adam ya fitar da hankalinsa a giyar lahira babu shi Allah ya zare shi wala Anha anha zafon kuma ba ta sa su tsari amma giyar duniya duk tana sa wannan a wata ayar Allah ya ce la yusaddauna anha wala zafon ba ta sa ciwon kai ita giyar lahira sannan kuma ba ta sa fitsari ga wanda ya shata a wata ayar Allah madaukakin sarki ya ce ƙarshen ta ma ƙanshi yake biyowa irin na turaren almiski khitamuhu misk ƙarshen ta ƙanshin turaren almiski ne to wannan duk yana daga cikin abin da Allah ya tattala a cikin gidan aljanna abu na uku ko sifa eh, ta ƙoramin aljanna ta uku shine ƙorama ta zuma zuma dai kowa ya santa abu ne mai amfani sinadari ne na magani ka sha zaki ka samu waraka wa auha rabbuka ila an-nahli an min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarat fasulki subula rabbiki zulula yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un lin-nas ubangiji yace mu muka kimsa wa kudan zuma cewa anittakhidhi min al-jibali buyutan kije ki riki gida a jikin duwar watsu zaka ga zuma in zai yi gida in zai yi kwangi kwangi shine wannan kashin da yake na farko dan ya gina gida da shi wanda shi kansa din zuma ce to idan zuma zai wannan sai je jikin dutse ko kuma ya je jikin bishiya wa ya sa wa zuma wannan dabarar da wannan hikimar Allah ne ya ce mu muka kimsa wa zuma yayi wannan shine anittakhidhi minal jibali buyutan wa minash shajari sannan wa mimma ya arishun duk abin da mutane suke ginawa don su zauna Allah ya ba zuma izini ko da saninka ko ba saninka shi ma ya zo ya gida a jikin gidanka yanzu dan uwanka ne mutum ya zo zai yi gida a jikin gidanka ko zai jingina maka katanga sai ku yi faɗa amma zuma kuma bai yi daidai ba kuma Allah zai kama shi ko da ya fi ƙarfinka ya maka karfa karfa Allah sai ya saka maka domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin sayyidina Ali wanda hadisi ne sahihi Imam al-Bukhari ya fitar da shi manzo Allah ce la'anallahu man gayyara manar al-ard duk wanda ya ci iyakar ƙasa ta dan uwansa to Allah ya tsine masa da ka cin iyakar ƙasa ko kama ƙasa ta wani ka gina ba tare da izinin sa ba wannan zalunci ne in mutum da mutum ne amma zuma Allah ya ce da ita duk inda kika samu an yi gida ki je ki gida mun baki izini in zuma ya ga dama ya shigo soran gidanka ya gida in ya ga dama ma ya shigo kusurwar masallaci ya gida in ya ga dama ya hau rufin gidanka ya ɗora gida akan gida ba kuma tare da izinin mai gidan ba sai Allah madaukakin sarki ya ce fasulki subula rabbiki zulula ki bi tafarkin ki da ya sauwaka miki ke zama na yin gida a wajajen da Allah subhanahu wataala ya gaya miki thumma kuli min kulli samarat sannan dukkan ƴaƴan itace zuma yana ci kudan zuma zai hau itacen mangwaro ya sha goba ya sha ayaba ya sha tuffa ya sha dukkanin dangin kayan marmari zuma yana cin su shine abincinsa da haka Allah madaukakin sarki ce kuma kuli min kulli samarat to sai Allah subhanahu wataala ya gaya mana hikimar da yasa ya ce wa zuma yayi haka Karshe amfanin kanmu yake dawowa sai Allah ya ce yakhruju min butuniha sharabun muktalifun alwan daga cikin zuma akan samu wani abin sha da yake fitowa mai mabambantan launi shine zaka ji an ce zuma farar saka da zuma bakar saka saboda abin da zuma yake ci daban-daban ne shi yasa kashinsa yake bambanta kuma wata hikimar ubangiji malamai suka ce duk wata halitta da Allah ya a duniya tana kyamar kashinta da kanta amma zuma ce hikimar ubangiji kashinta ma wani yake bi ta ci kayanta kuma wani ya ci yanzu kai duk abin da ka ci komin daɗin sa ka ci naman kaza ka ci naman rago ka ci ganda komai ma ka ci na daɗi amma in ka zo kashi ya ma fudoyi gwargwadon abin daɗi da ka ci gwargwadon yadda kashin ka zai gurɓata, kai kanka kana yi kana toshe hanci yanzu da mutum zai je ban daki garin yin kashi sai ya manta yayi a gefen rigarsa yana fitowa in ya ji warin abin shi da kansa zai fara kyamatar kansa da kansa a guje zai je wanke amma hikimar ubangiji subhanahu wataala ya sa kashin zuma ya zama abincin zuma kuma abincin sauran mutane kai ba ma abinci ba maganin waraka domin zuma amfani bi yake yi ka ci shi a matsayin abinci kuma in kana da bukata ta magani ka sha shi ruwan zuma din kenan wanda muke ce da shi kashin zuma wata rana wani mutum ya zo da wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan uwana bai da lafiya yana ciwon ciki sai annabi ya ce je ka bashi zuma domin Allah ya ce ya kharuju min butuniha sharabun muktalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas a cikin zuma akwai waraka ga mutane warakar ba kawai sai maganin ciwon ciki ba tana maganin ciwon ciki da kuma ciwon waje to wani mutum ya zo ya ce wa annabi dan uwana yana ciwon ciki sai annabi ya ce je kaka bashi zuma da aka je aka ba mara lafiyan nan zuma bayan ya sha ya canta baki aka ce ya cikin ya ce wallahi ya karu dan uwansa ya sake zuwa ya tambayi manzo Allah cikin nan fa ya dada karuwa annabi ya ce ko ma ka sake bashi zuma aka je aka sake aka sake bashi zuma sai sake lukunkuyewa ya sake cewa ciki fa ya karu aka sake dawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce je ka ka bashi zuma Allah ya yi gaskiya cikin dan uwanka ya karya to tunda ya ji haka da ya dawo ya ce wani tsakaninka da Allah ka warke ko baka warke ba ya ce wallahi tun shan farko na warke zakin zuman ne yasa to sannan yau ku tambayi likitoci yadda binciken likitoci ya gano idan gyambo ya yi gyambo ciwo ya yi ciwo ko ƙuna to maganin da yake saurin gyara fata ya kame ciwo shine zuma ko likitoci idan ka je musu da matsalar gyambo ko matsalar ƙonewa abinda za su ce maka a wanke a sa zuma a rufe kwana ɗaya biyu za ka ga wajen ya rufe ya kame da haka ubangiji ya ce a cikin zuma akwai waraka ga mutane to wannan zumar da yau a duniya ta zama dan sarki in kana neman ta kai ta bincike bincike kenan domin dai kana so ka samu fiyo zuma to ba ko ina zaka samu ba dan da yawa yau mutane sun zama maha'inta su ƙara wa zumar madi waɗansu su dafa sukari su ƙara zumar ɗan kaɗan ko su sa ɗan totuwar zuman a cikin sukari su dafa in ka ji ƙanshin sai ka ɗauka na zuma ne amma wallahi ba zuma ba ce sukari ne to wannan zumar da muke gani muke ta neman ta a duniya idan mun je lahira kogi guda za a bamu sannan zuma a duniya ba kowace ce fiyo ba akwai mai datti akwai wacce ba a tace ta ba to ta lahira a teku guda sannan kuma tatacciya shine ubangiji ya ce wa anharun min asalin musaffa ga kuma eh, teku ta zuma tatacciya to ba wannan ba ga nono wanda shi ma yana da nasa tasirin ta wajen magani sannan kuma abinci ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace alaikum bi albanil baqar fa innaha taridu shajar na hore ku da shan nonon shanu domin shanu suna cin itaciya daban-daban wanda da yawa daga cikin itaciyan nan anan magungunan mu suke domin da yawan magunguna ana samun su ne daga jikin itatuwa to in kana shan zuma zuma kamar tana tattaro maka itatuwa daban-daban ne ta zo ta tara ma ta hada maka magani ka sha ka ji zaki kuma ka warke haka nan saniya ta ci can ta ci can ta ci can in kana yawan shan nonon saniya akwai cututtukan da ba za su kama ka ba ka tambayi dukkanin wanda ya san sirrin nonon shanu mai shan nonon shanu baya yin sanyi shi yasa fulani ba dai sanyi ba sai dai wata cutar amma ba fulatani ya sanyi to sai dai in ba fulatanin binni ne ba na kauye bane ba saboda me saboda shan nonan shanu da haka manzo Allah yace ku rinka shan nonon shanu domin suna cin itatuwa da yawa da yawa wanda su kuma itatuwan da yawa a cikin su akwai maganin ku da haka sai Allah ya tace muku waɗannan itatuwan a cikin nonon shanu in kuna sha sai ku rinka samun waraka to shi kansa nonon shanu ko kuma din nono a lahira akwai tekunsa a cikin aljanna to sannan nono yana da matsalolinsa a duniya nono ajiye shi aiki ne ba wai samunsa ba wani zai iya zuwa ya samo nonon amma matsalar in ka samo shi ba zai iya ma sati ba ka sha wahalar neman sa amma ka zo kwana ɗaya biyu kuma ya lalace saboda shi nono in dai aka riga aka tatso shi daga jikin hantsa to kuma magana ta kare da ya daɗe ya sha iska zai canja launi in ba a wasa ba ma yanzu zai fara tsami to in ya fara tsami kuma ba kowa zai iya sha ba in mutum yana da ulsa ya sha shi zai iya cutar da shi to da haka Allah subhanahu wataala a lahira ya tanadar wa ƴan aljanna teku ko ƙorama ta nono nonon da baya canjawa nonon da baya tsami wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu da ƙorama ta nonan da ɗanɗanonta baya canjawa to wannan duka dan kenan dangane da misalin aljanna ginin ta, da abubuwan da ke cikin cikinta a wata ayar Allah subhanahu wata'ala yace ce hadaniya aljanna duk kayan tsinkanta a ƙasa ƙasa suke a wata ayar Allah yace ce walahum fiha min kulli samarat yan aljanna duk nau'in kayan marmarin da suke so a ciki akwai akwai lemo akwai ayaba akwai tufa akwai duk akwai inibi akwai dabino fiha fakihatun wa nakhlun wa rumman a cikinta akwai kayan marmari akwai dabino akwai rumman fihi ma min kulli fakihatin zawjan duk wani kayan marmari ma da ka sani iri biyu ake da shi a aljanna domin kowane abu da ka sani iri biyu ne in mangwara ne akwai mace akwai namiji ko baka sani ba domin wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn cikin komai da Allah zai halitta jinsi biyu ya halitta namiji da mace ayaba akwai namiji akwai mace amma yanzu wani mai lambun kace, ina namijin ayaba bai sani ba to amma akwai daga Allah ya ce a cikin aljanna duk nau'in kayan marmari iri bibi bibi muka sa to sannan kayan marmarin in a duniya ne ba wai kayan marmarin ba kawo shi gida shine wahala wani garin ya je ya tsinko leman zaki sai ya soke da kaya to wannan dafin kayar zai sa gobe ko yana son ya sha leman zakin sai ya hakura in ya tuna da me Kayan, wani garin ya ciro gwanda daga sama sai ya hau tsani ko kuringa to garin ya je tsinko gwandar in aka yi rashin sa'a tsanin ya goce ya faɗo ya sha ƙasa gobe yana ji yana gani yana ganin gwandar ba zai iya sha ba to amma kayan marmarin aljanna ba haka suke ba kayan marmarin aljanna idan dan aljanna yana zaune a kujera in yana sha'awan mangwara mangwaran da kansa zai taho ya kasa ka tsinka kana tsinka kuma wani ya sake fitowa kuma ya ja ya koma da kansa haka ayabar haka dabinan haka tuffar haka komai da komai shine Allah ya ce qutubuha daniya Abun tsinkar cikin aljanna kusa kusa yake ga yan aljanna shine malam Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa da rama a cikin littafin Saraddul Azhan ila ma'anil Qur'an yace yatanawaluhu alqa'imu wal walmuttaji wal abin nufi in kana tsaye sai mangwaron ya zo daidai tsawonka ka tsinka in a zaune kake sai ya zo daidai yadda kake ka tsinka in ma a kwance kake ba sai ka tashi ba baka buƙatar tsani ko wani abin tsinkowa duk yadda kake haka abin zai yi domin a cikin aljanna babu wahala to wannan ta fuskar abinci kenan ta fuskar tufafi fa dan aljanna suna da tufafi na asin da asin ma'ana tufafi wanda ya kai ƙololuwa ta fuskar tsada da ƙima da daraja domin a cikin aljanna za a sa tufafin alhariri tare da anan duniya an hana musa alhariri amma aljanna za a sa ubangiji ya ce wa libasuhum fiha harir tufafin yan aljanna alhariri ne aliyahum siyabu sundusin khudrin wa istabraq da sundus da istabran nau'i ne na alhariri domin alhariri akwai mai kauri akwai mara kauri akwai kwatin akwai linon to da haka duk nau'in alhariri akwai da haka 'yan aljanna suna cikin ni'ima ta fuskar abinci suna cikin ni'ima ta fuskar me tufafi to haka nan ta fuskar matan aure ubangiji subhanahu ya ce fihi ma ainani tajriyan a cikin aljanna akwai korami guda biyu suna kai kawo akwai koramar eh, eh, eh, abin nan akwai koramar tasnim sannan akwai koramar akwai koramar tasnim akwai rahiq yusqawna min rahiqin maktum ainan fiha tusamma salsabila wancan kuma at-tasnim kenan to sannan ta fuskar matan aure ubangiji subhanahu wataala yace fihi ma فيهن na الطرف لم يطمسهن انس قبلهم ولا wala jan a cikin aljanna akwai mata masu katangaggen gani matar da bata taba ganin wani ɗa namiji ba sai wanda za a bata a aljanna yau matan duniya kila wani ka kayar ka aura in zaman yayi zama yayi dadi ta manta da shi in kai mata abin tsiya ta ce he. da wane ne wallahi da ba zai mun haka ba to wannan maganar kai ta isa tashin hankali a wajenka kila wani ne ya mutu ka aura in zaman yayi daɗi ta manta in bai zaman bai yi daɗi ba ran da ta tuna ta ce Allah sarki Allah ya ji kanwa ne sai ka ɗauka addu'a take masa ba addu'a tai masa ba tunowa take yi da ka kuntata mata shi kuma bai kuntata mata ba bawushe yace kowa tuna bara bai ji dadin bana ba to da haka su matan aljanna dan Allah ya kiyaye mazan aljanna da wannan takaici hasali ma bata san wani namiji ba dan haka kai kadai ta sani ba maganar in kaga tayi tagumi ka ce amarya me kike tunani tayi yi ajiyar zuciya ba za ta iya gaya ma ba dan ta san in ta ce da kai ai tsohon saurayi na nake tunawa to bala'i ya haɗu in ka ya kai ɗari daga nan zai koma ɗari sai ta ƙara ma maleji hamsin a jininka da haka matan aljanna ubangiji ya ce qasiratul farq sannan a wata ayar Allah madaukakin sarki ya ce lam yatmisunna insun qablahum wala jan mutum bai taba taba jikinta ba aljani bai taba taba jikinta ba wanda wannan malamai suka ce ya nuna aljanu ma za su shiga aljanna za a ba su matan aljanna domin inda aljani ba zai shiga aljanna ba ba za a ba shi mata aljanna ba me yasa aka ce matan aljanna aljani bai taba taba su ba ashe akwai wanda aljanun nan gaba za su taba in an ba su haka wasu malamai suka faɗa kuma magana ce mai karfi kwarai da gaske a wata ayar Allah madaukakin sarki ce hurum maqsuratun fil khiyam matan aljanna hurum masu farin ido ne wajen farin me yake cewa farin yana da kyau fari fat ko fari tas to idan bahaushe yace ce fari fat to farin mummunan fari kenan irin farin fatalwa ko amma ya fari tas to kyakkyawan fari kenan mu kiyaye wannan ka'ida ce to idan kaji ji an ce da mace hur wanda daga nan ake cewa matan aljanna hurul ain da Allah ya ce wa hurun ain ka amsalil lu'li'il maknun jaza'an bima kanu ya'malun malamai suka ce abinda ake nufi da hurun ain ana nufin mace wacce wajen farin idan ta farin tas babu sirki na wani kala kamar jajajaja wanda zaka ga wani farin idan sa wani wajen yayi jajajaja wani farin idan sa wani wajen yayi ne shudi shudi alamar abu to su matan aljanna inda farin yake babu komai sai farin kuma fari tas inda kuma bakin yake babu komai sai me bakin to in baki mai kyau ne shi kuma me ake ce masa da Hausa a bakin kirin mummuna kenan baki wulin ma mummuna kenan baki sidik ake cewa kun san wani daga Kano nazo to da haka in baki mai kyau ne sai a ce baki sidik to da haka wajen bakin kuma baki ne sidak ma'ana baki ne mai kyau mai sheki to wannan shine sifan matan aljanna to daga nan malamai suka ce ashe kenan sifar kyau ce mutum ya zama wajen farin idan safarin tas yake kuma wajen bakin bakin sidik yake wannan sifar kyau ce ko a duniya aka samu irin wannan cikin mutane to ana yaba musu to sannan kuma su matan aljanna sai Allah ya kira su da'in me kenan ain ain suka ce jam'i ne na aina aina ita ce mace mai ido me ake cewa idan wai wani ya ce kwala-kwala aka ce ido kwala-kwala ai muni kenan me ake cewa to da hausa ido dara-dara yawwa bahaushe sai ce ido dara-dara tana da dara-daran ido to da haka matan aljanna idonsu dara-dara ne daga nan malamai suka ce ashe ido a wajen mace ya zama dara-dara tana da idan duna ba irin na 'yan cana 'yan japan ba to wannan kyau ne amma mace tana da ido irin na 'yan cana to wannan ba irin ta ake so ba wannan yana daga cikin abin da ke rage wa mace mai daraja a kasuwar kyau to da haka matan aljanna ta wannan fuskar ba su da matsala to ba wannan ne yafi burgewa ba kila a duniya ka samu mai ido dara-dara kila a duniya ka samu wadda idanta fari tas baki sidik to amma ina matsalar take dole ne dukkan mace in ta ci ta koshi sai ta tafi ina banɗaki dole ne dukkan mace a duniya idan tana da ciki za ta yi ne laulayi za ta yi yawo za ta yi amai za ta yi kaza to matan aljanna duk ba wannan matsalar. kai ba wannan ba ma macen duniya dole sai ta yi jinin al'ada to su duk ba wannan matsalar. ka je ka tambayi mai mata ɗaya in matarsa tana al'ada yake yi nan zai gaya maka sirrin shine sai ka ji mutane sun ce ai a ajak yake ka san ajak yawa bana baya sama baya kasa shi ba goro ba shi ba mai mata ba saboda yau mata tana al'ada shi yasa wani daga cikin malamai yake cewa mai mace daya abin tausayi ne yahidu ma'aha idza habat in tana haila shi ma yana haila to a aljanna babu wannan matsala Shi ne Allah maɗaukacin sarki yace fi ha azuwajin mutaharatun, wa fi ha Kalidun. yan aljanna suna da mata kuma matan nan mutahharatun tsarkaka Abdullahi ɗan Abba ce ba sa yawu ba sa ba haya ba sa amai ba sa al'ada duk wata matsala da ka sani a duniya na mace su ba sa yi a wata ayar Allah ya ce lillazina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah to duk wannan ba shi ya fi morewa ba wani malamin mu yana karantar da mu a Sudan bayan diye mana irin wannan abin ya motsa mu ya jijjiga mu kuma musamman ka san gwauro ane masa maganar mace ji yake kamar a sake shi ya ruga a guje to a lokacin muna gwagware samari ɗalibai ji muke kaman mu zabura sai ce ya ya na ku saurara ku ji duk wannan ba shine burgewa ba kun san me yafi burgewa sai muka ji jikin mu kamar an watsa mana ruwan sanyi muka ce akar maka Allah to menene bayan duk wannan abin da aka faɗa na aljanna sai ce sirrin kwaya ɗaya ne dan ku yara ne ba za ku fahimta ba dan ba ku yi aure ba muka ce to Allah gafza wala a gaya mana yace to sirrin da yafi komai morewa a aljanna bayan duk an haɗa maka wannan kuma ba ban kudin cefa ne domin yau a duniya da za a kawo maka mata aljannan da duk wannan sifofin a baka ita to inda za a fara matsala shine in ta ce kawo dan ita mace a duniya in ta cika kyau to kuma tana da shan mai shi yasa su da kansu matan zaka ji suna cewa ai wancan matan manya ce musamman faran mace sai a ce ba ta talaka bace akwai wani abokina da ya gaya min shi Allah ya jarabce shi da san faran mace da ya zabura zai auri faran mace sai an fara zance in sa ya gani sai ya kirawo shi dattijo ne sai ya masa nasiha ce wane wannan ba taka bace ba a hankali saboda dan albashin na rubewa za ku rinka yi ita faran mace akwai shan mai to matan aljanna duk bayan wannan kirarin da Allah ya musu babban ni'imar da Allah ya wa mazan aljanna bayan matan aljanna shine ya dauke musu dawainiyar cefane dawainiyar ba ni kudin kaza ba ni kudin kaza ba ni kudin kaza domin wannan ba ni ba nin anan ake fada tsakanin namiji da mace akwai wani mutum a kasuwa a Singa a Kano ana masa kirari tun na yaro nake ji to ban fahimci abin ba sai da na girma sai nake tambayar wani da na fara hankali wai me ake nufi da wani sunansa na binta to kawai in ya shigo kasuwa abinda ƴan uwansa ƴan dako suke masa kirari na binta ka kori maza sai ya ce mata sun koro ni to ni sai na kasa gane me ma ya kori maza mata sun koro shi sai da nake tambaya wai menene an kori maza mata sai aka ce ai kudin ce ba ne, shi ya kawo shi nan ya fito ne ma wannan shine koran matar to a aljanna ba koran mata da haka maza ku kwantar da hankalinku kawai a aljanna sai dai ka cika kwanta Allah ka kai mu aljanna da rahmatka yayan uwa wannan aljanna duk da Allah subhanahu wataala ya faɗe ta ba muna kwance za mu shige ta ba akwai kalubale akwai aiki shi yasa duk inda Allah subhanahu wataala ya faɗa aljanna a ƙarshe sai ya kawo maganar aiki a wata sura cikin suratul insan sai Allah ya ce wajazahum bima sabaru Allah ya sakan ka musu sakamakon haƙurin su jannatan waharira da aljanna da alhariri to shi kansa haƙuri fa aiki ne malamai suka ce duk wanda kaji an ce da shi yi hakuri to an cuce shi ma'ana an masa ba daidai ba in tsakanin mu'amalan mutum da mutum ce in ku ubangiji ne ya ce ka yi haƙuri to ya san ya ɗora maka abin da ba so kake ba amma kuma yin wannan abin a cikinsa shine tsiranka a cikinsa shine hutunka zuciya da Allah ya yi wa mutane ita ba abin da ta tsana irin a ce mata yi kaza bar kaza ita zuciya da kake gani sangartacciyar abu ce shi yasa mai alburda yake cewa annafsu kadifli in tuhumilhu shabba ala hubbir raba'i wa in tufutimhu yanfasimi ita zuciya da kake ganin ta a jikin dan adam babban misalin da za a yi maka dan ka fahimce ta shine kamar yaro karami yaro karami da kake gani in ba da yi nayi bari na bari ba baya zama mutumin kirki in ka bar shi sangartacce zai tashi duk abin da kake gani wanda abu ne mara kyau to shi yaro a wajensa abu ne mai kyau in kana so ya zama mutumin kirki to sai ka guje wa bacin ransa dan ka tarbiyantar da shi ko sai ka rufe ido ga biran bacin ransa dan ka tarbiyantar da shi ka tirsasa shi yayi wannan abun to haka ɗabi'ar zuciya take yanzu yara ƴan ƙanana da kuke gani da tun da suka tashi suna shan nono iyayensu mata suna shayar da su ba a kai lokacin da za a yayi su ba a kyale su to har su girma su kai shekara 60 70 za su iya shan nono yanzu ba ka ganin dan akuya idan uwarsa tana cikin jama'a ko a ina ma take cikin garke in ya ji shan nono ya yake yi a guje yake towa ya babban gaje kuwa kawai ya danna abin sai ta sha to haka ƴaƴan mutane da a ce ba a yaye su ba yanzu muna tsakiyar nan muna zaune inda da wata uwa tana shar da ɗanta ba ta yaye shi ba ba kunya zai iya shigowa ya zo ya bangaje mutane ya turmushe ta ya sha nonansa to haka ɗabi'ar zuciya take amma da ake so a tarbiyyantar da ita to sai a sa mata ka'idoji yi kaza bari kaza yi kaza bari kaza to ita aljanna da Allah ya yi ta kuma yake so mu kai gare ta duk abin da ya kewaye ta da shi abu ne wanda zuciya ba ta so shine yi nayi bari na bari ita kuma wuta da Allah ya yi ta kuma baya so mu kai gare ta ita kuma duk abin da yake kaiwa gare ta abu ne wanda zuciya take so domin ayyukan shiga wuta babu cewa yi kaza bar kaza yi duk abin da kake so ni a lokacin da kake so shine shiga wuta shine laraba suke da karin magana suke cewa man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a duk mutumin da zai yi abin da yake so to a ƙarshe zai ga abin da baya so domin in ka ce za yi abin da kake so to a ƙarshe ku ta za ta zama mako maka amma matukar za ka yi abin da baka so wanda shine alheri to ko shakka babu ƙarshe kuma mako maka ita ce aljanna shi yasa Allah ya babu babbar ka'ida ta shiga aljanna shine hana rai abin da take so wanda kuma saban Allah ne fa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa duk wanda ya iya hana zuciyarsa abin da take so dan tsoron gamuwa da ubangijinsa dan gamuwa da kyakkyawan rabo shine aljanna to tabbas wannan aljanna ita ce makomarsa to wannan anan mijin yake ka matar take ka da mijin anan gizon yake sa ƙasa? waye zai hana zuciyarsa abin da take so dan ya shiga aljanna Allah subhanahu wa ta'ala mafi girman abin da yake kai mutane aljanna shine tauhidinsa shi yasa qur'ani babu umarni da Allah ya maimaita ya nanata sama da umarnin tauhidi ta Allah saboda wannan shine mafi girman abin da yake kai mutane zuwa ga aljanna shi yasa manzo Allah a hadisin Mu'adh dan Jabal yace atadari ma haqqullahi alal ibad wa ma haqqul ibadi ala ka san me haƙƙin Allah akan bayi me haƙƙin bayi akan Allah Mu'az ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su kadai suka sani sai manzo Allah yace haqqullahi alal ibadi Allah yushriku bihi shay'a haƙƙin Allah akan bayi kasu yadda su yi masa shirka wa haqqul ibadi Allah haƙƙin bayi akan Allah Allah yu'azziba man la yushrik bihi shay'a kada yawa wani azaba in dai bai masa shirka ba Mu'az ce ya rasulullah afala ubashir bihi nas in je in ga mutane wannan a matsayin albishir qala la fayattakilu ce ka gaya musu in suka san wannan sirrin sai su miƙe kafa ma'ana miƙe kafa ɗan nafulfuli ba zai yi ba saboda ya ji an ce tauhidi kawai in ka rike shi zaka shiga aljanna ko ana ha maza ha mata domin haka manzo Allah ya gaya wa Abu Dharr al cikin hadisin Muslim manzo Allah ya ce da Abu Dharr man qala la ilaha illa Allah sadiqan min qalbihi dakhala aljanna janna duk wanda ya ce la ilaha illa Allah da gaske har zuciyarsa ya kiyaye kalmar da sanin ma'anarta da ka'idojinta wallahi zai shiga aljanna Abu Zar ya yace da manzo Allah wa in zana wa in sadaka saraka ko ya zina ko ya sata kala wa in zana wa in saraka a ƙarshe ce ala ragami anfi Abi Zar da haka mafi girma ka'idar da mutum zai kiyaye in yana so ya shiga aljanna shine tauhidin Allah guje sanya wa Allah kishiya hada Allah da wani duk wani laifi da kasan mutum yana yi in ya mutu ko Allah bai yafe masa bai jefa shi a wuta in dai ba shirka bane watan wata rana zai iya fitar da shi daga aljanna ya mai da shi daga wuta ya mai da shi aljanna amma in shirka ce in aljanna za ta zauna empty Allah ba zai sa mushriki a cikin ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulu aljanna illa an-nafsul mu'mina ba wanda zai shiga aljanna sai mumini daka imani babban al'amari ne ƴan uwa mu kiyaye shi to sannan sai kaba'irul zunub abubuwan da suke biyo baya wanda suke zamewa mutum alaƙaƙai, imani kamar yadda na faɗa abin da ke tarairayarsa shine amalus Sali. duk inda Allah ya ce imani sai ya ce amalus Sali, innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula innal ladhina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum arrahmanu wudda innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dhalika liman khashiya rabbah daka imani dan mun ce imani ba muna nufin kawai imani ba sai da me aiki na kwarai shi yasa Allah madaukakin sarki ce hal yanzuruna illa an yati an tatihumul malaikatu aw yati rabbuka aw yati ba'du ayati rabbik yawma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun ba abin da ya rage wa mutanen duniya face sai tashin alkiyama duk wata hujja da za a gaya maka an gama gaya maka duk wani wa'azi da za a yi maka an gama yi maka shi abin da ya rage kawai ko kai aiki ko kakka yi alkiyama ta tsaya ka ga sakamakonka sai Allah ya ce illa an tatiyahumul malaikatu sai zuwan malaiku to in ko malaiku suka zo wajen mutum karɓar rai suka zo yi magana ta kare aw ya ce rabbuka ko ubangiji ya zo zuwan ubangiji kuma shine tashin alkiyama waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idhin bi jahannam to da haka Allah ya ce yauma ya'ti ba au ya'ti azu ayati rabbik ko kuma lokacin da za a rufe karbar tuba da karbar aiki na kwarai yayi shine lokacin da rana za ta hudo daga yamma sai Allah ya ce yau mai yati ba'du ayati rabbi ranar da rana za ta hudo daga yamma wanda hudowar rana daga yamma sashin alamomi ne daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama da ta bayyana manzo Allah ya ce ko kai sallah ba lada ko kai karatun qur'ani ba lada ko kai zikiri ba lada ko ka ce la ilaha illallah ba za a karba ba domin lokaci ya kure shine yauma yati ba'du ayati rabbika sai Allah ce la yanfa'u nafsan imanuha a wannan ranar ko mutum yayin imani imanin ba zai amfani ba ya zama expire lam takun amanan min qablu in dai mutum da can bai yi imanin ba ko kuma yayi imanin amma bai tsaya ya tattali imanin da aiki na kwarai ba shine au kasabat fi imani ha khaira sai Allah ce kulin taziru kace da mutane su yi jiran wannan rana inna muntaziru mu ma ita muke jira ma'ana annabawa ma ita suke jira kowa ma kuma ita yake jira da haka dai imani yana tare da aiki na kwarai musan wannan kada mutum ya fake da cewa ai ni na yadda da Allah dan haka shikenan ba zan yi sallah ba wannan zindikanci ne wannan kafirci ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yana shimfidar ajali yana suma yana farfadowa abin da yake cewa al'ummar sa as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum ku yi sallah ku yi sallah ku kula da abin da Allah ya baku na dukiyoyi da kuma bayanku da sallah tana da matukar muhimmanci a wata ayar Allah subhanahu wataala yace inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta a wata ayar yace hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin a hadisi manzo Allah yace al-ahadu allazi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar bambancin musulmi da kafiri sallah duk wanda ya daina sallah ya kafarta. akwai waɗanda suke cewa to ai tunda an ce ai imani in an yi imani ba sai an yi sallah ba ai ta zikiri wannan kuskure ne kwarai da gaske wannan kafirci ne kwarai da gaske to amma abin da ake nufi da Allah zai kaddara maka ba kai sallar ba yanzu ka musulunta ashe saura minti ɗaya mala'ikan mutuwa ya zo ya karɓi ranka kana musulunta kana mutuwa to wannan musuluncin da ka karɓa zai zame maka jagaban da Allah zai saka aljanna ko baka taɓa sallah ba amma ba wai dan lokacin sallar yayi kaki ba shi yasa sahabbai suna kacici kacici a cikin sahabbai akwai wanda bai taba sallah ba kuma dan aljanna ne Abdullahi ibn Amir sahabi ne dan Madina annabi zai tafi yaƙi ya ji labari ya ga ‘yan gidansu kowa suna shirya kaya za a raka annabi yaƙi shi bai musulunta ba ba ma guje ne yake tambayar ‘yan uwansa wanda suka musulunta ina za ku je ne naga kuna ta shiri suka ce za mu raka annabi ne yaƙi ya ce waye annabi suka yi masa ɗan brief bayani akan manzo Allah take tawo a guje zo ya karɓi kalmar shahada kuma ya shiga tawaga ana fita ya mutu manzo Allah ya ce huwa fil janna huwa fil janna huwa fil janna shi yasa sahabbai junan su suna yin kacici kacici wannan dan aljanna ne wanda bai taba sallah ba sunansa Abdullahi dan Amir amma kaga ai ba lokacin sallar ne ya masa yaki ba kuma da yawa ana samun irin wannan kaga mutum ya musulunta da kwana ɗaya ya mutu wani ya musulunta da kwana biyu ya mutu wani yanzu ya musulunta yanzu nan ya hau mota zai koma garin su ya hadari ya mutu to wannan matsalar su daban amma musulmin da yace shi ya musulunta kuma baya sallah ko shi musulmi ne amma baya sallah baya azumi baya kaza to wannan matsayinsa daban ba irin su muke magana ba to wannan dangane da imani da aiki na kwarai ya ƴan uwa alaƙaƙan da yake hana mutum shiga aljanna wanda shi ma Allah ya ja kunnan mu akan sa shine kaba'iruz zunub idan aka ce kaba'iruz zunub babban zunubi wanda malamai suka ce ana gane babban zunubi ta ɗayan hanyoyi guda uku ko hudu hanya ta farko Allah ya ce duk wanda ya abu kaza a yi masa haddi to duk abin da kaga ana yin haddi akan sa ba karamin laifi bane domin ba a yin haddi a shari'a musulunci akan karamin laifi kamar kisan kai wanda ya kashe za a kashe shi wa katabna alaihim fiha an nafsa bin nafs kutiba alaikum alqisasu fil qatla al hurr bil hurr wal abd bil abd daka wannan kenan kamar shan giya wanda ya sha giya ane masa me haddi haddi na me na bulala 80 kamar zina wanda yayi ta ai masa me haddi in ya taba aure a kashe shi da jifa in bai taba aure ba ai masa me bulala ɗari wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata janda kamar sata duk wanda ya sata abin da ya sata ya zama a waje killatacce ya tsallaka ya je ya sata sannan abin ya kai rubu'u dinar sannan ba da wani uzuri ba ma'ana ba yunwa yake ji ba ba kuma an ba shi rukon mukullin wajen ba ne a'a to wannan in ya sata za a yanke masa hannu da haka Allah ya ce wasariku wasariqatu faqbahu ma to ire-iren waɗannan laifuffukan duk da aka ce za a yi haddi wannan yana nuna manyan zunubai ne domin Allah baya sa a yi wa bayansa a hukuba ko haddi akan karamin laifi abu na biyu malamai suka ce ana gane babban zunubi ne ta hanyar in Allah ya ce duk wanda ya kaza na tsine masa an gane ko domin akwai laifuffukan da Allah subhanahu wataala ya tsine wa masu yi kamar me ƙarya ubangiji subhanahu wataala ya ce thumma nabtahil falaj'al la'natallahi 'alal kadhibin kamar boye ilimi innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas bil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun daka duk waɗannan suka ce kaba'irul zunub ne sannan ana gane babban zunubi ta hanyar Allah subhanahu wataala ce duk wanda yayi nayi fushi da shi kamar kisan kai taran mumini bisa ga ganganci ومن قت ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما to sannan kuma Allah ya ce duk wanda ya mutu yana kaza wuta zai shiga to kaga wannan shi ma ne babban zunubi ne domin Allah baya kona bawansa akan karamin zunubi to waɗannan ƙananan zunuban formula ce na bamu wanda zamu gane su da shi saboda me saboda malamai sun yi sabani akan adadin su amma duk malamai sun yarda akan cewa suna hana mutum shiga aljanna ko da yayi imani in yana yin su bal hasali ma a wasu ayoyin sun nuna cewa duk mai yin su bai da cikakken imani sai dai imanin baka shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce in buka ba iramatun hauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima in kun nisanci manyan zunuban da muka hana ku za mu kankare muku kananan sai mu shigar da ku aljanna ashe kenan sharadin shiga aljanna sai ka nisanci me manyan zunubi to in ka nisanci manyan shi kuma Allah sai ya fi maka kananan sannan sai ya saka aljanna a wata ayar Allah madaukakin sarki ce allazina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha sai ce illal lamam inna rabbaka wasiul maghfira mu'minan kwarai sune waɗanda suke nisantar manyan zunubai da kuma alfasha sai dai kananan zunubai sune allamamu sai Allah ya ce inna rabbaka wasiul maghfira shi ka mai yawal gafara ne ma'ana in mutum ya nisanci manyan ya nisanci alfasha to Allah subhanahu wataala zai yafe masa kankananan sai ya sa shi aljanna da Sai Allah ka samu aljanna da rahamarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Bukhari da Muslim yace ijtanibu saba almubiqat ku nisanci manyan manyan zunubai guda bakwai annabi ya lissafa su babu da lokacin da sai mun dauko su tiryan tiryan hadisin da yana tabbatar da cewa akwai manyan zunubai sannan kuma yana tabbatar da cewa suna kai mutum zuwa ga halaka domin annabi ya kira su da mubiqat mubiqat bi ma'ana muhlikat masu halakarwa a wani hadisin na abubakar tasaqafi shi ma bukhari da muslim suka rawaito annabi yana zaune ce ala ukbirkum bi akbaril kaba'ir salasan manzo Allah yace bana gaya muku manya-manyan bai ba guda uku sabai suka ce eh gaya mana sai annabi yace al-ishraku billah yin shirka ga Allah na biyu wa uququl walidain saba wa iyaye guda biyu na ukun da zai faɗa wa kana an fajalas yana kwance sai ya tashi ya zauna sai ce ala wa shahadatu zur ala wa qawlu zur ala wa shahadatu zur ala wa qawlu zur fada ƙarya shaida ƙarya fada ƙarya shaida ƙarya ma zala ha hatta qulna laitahu sakat manzo Allah ya tanana ta wannan har sai da muka ce ina ma annabi ya shiru ai mun fahimta mun gane to waɗannan da ire-iren su hadisi masu tarin yawa duk suna nuna mana cewa manya-manyan zunubai suna da yawa waɗansu malamai suka ce guda bakwai ne tunda wancan hadisin ya ce saba al-mubiqat waɗansu suka ce sun kai saba'in waɗansu suka ce sun kai ɗari bakwai imamu zahabi ya yi littafi dan ya tattaro su sunansa al-kaba'ir wa tabyinul maharim malamai da yawa sun ba da kulawa wajen yin rubuce-rubuce akan waɗannan manyan zinuban don musulmi su san su domin alaƙaƙai ne sun shafe ni sun shafe ka sun shafi kowa wanda yake son ya shiga aljanna domin sai ka nisance su Allah ya ce zai kankare ma kanana sannan ya saka aljanna to ko cikin manya-manyan zunuban akwai waɗanda suka fi haɗari da su za mu cika a wannan ayar ta ƙarshe da na karanto mana ta cikin suratul najmi Allah ya ce allazina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illal lamam Allah ya ce muminan kwarai su ne wanda suke nisantar manya-manyan zunubai da kuma alfasha to wasu malaman suka ce wannan ya nuna alfasha daban manya-manyan zunubai daban to menene alfasha yana da kyau mu san su kuma malamai suka ce waɗannan alfasha ɗin ko a cikin manyan zunuban sun girmu kowanne duk zunubin da aka kira shi da suna fahisha to wannan zunubin mummuna ne domin ita kalmar fahishan ma a larabci tana nufin muni muni to ma'ana cikin manyan zunuban wanda yafi kowanne muni su ake kira da alfawahish shine Allah ya ta jan kunnen mu akan su yace kul inna ma harrama Rabbi alfawahisha, ma zahara min hawa ma Ka kace da su ubangiji na ya haranta min alfasha ta fili da ta ɓoye. a wata ayar cikin suratun nahali ubangiji madaukakin sarki ce inna allaha amuru bil adali wal ihsani wa ita zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun kaga yanha 'anil fahsha'i da fawahish da al fahsha duk abu ɗaya ne dukkanin su jam'i ne na fahisha to da haka Allah ya ta jin kunnen mu akan su malamai suka ce wani zunubi ne wannan fahishan ne da Allah yake ta jin kunne akan sa to sai malamai suka ce fahisha zunubi kwaya uku ne kacal ake kiransa da suna fahisha saboda muninsa sun fi kowane nau'i daga cikin nau'ukan zunubi muni waɗannan azabar masu yin su da banci suka ce kuma dukkaninsu zunubai ne da suke da alaƙa da me sexual intercourse ma'ana jima'i al'amaliyatul jinsiyya saduwa biyan bukata ta sha'awa to laifi a wannan fuskar shi ake kira da suna fahisha domin laifi a wannan fuskar barnarsa ta fi kowane laifi da ka sani a duniya laifi na farko ta wannan fuskar wanda Allah ya kira shi da suna alfasha shine saduwa da matar uba da yawa ana iya samun mutanen da suke kwantawa da matan iyayensu ko dai da sunan aure irin yadda mutanen jahiliya suke yi ɗaya yana iya auren matar ubansa in uban ya mutu shine Allah ya hana su yace wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salam innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila Allah ce ahir kar ku sake auren matan iyayenku an gane ko sai dai da kuna yi to amma daga da yanzu a dina domin me innahu kana fahisha wannan laifin mummunan laifi ne alfasha ne wa makatan abu ne mai jawo wa mutum fushin ubangiji wasa a sabila kuma kaucewa hanya ce madaidaiciya a yau da wuya ka samu wanda zai auri matar ubansa da sunan aure amma za ka iya samun ɗan da yake alfasha da matar ubansa musamman iyayen da shekarunsu suka ja suka je suka auro kuma 'yan mata akan samu 'ya'yansu mata su suke saduwa da matan domin daman sa'a dan ce to kaga wannan ba ƙaramin laifi bane ba duk zina mai laifi ce amma wannan laifinta na musamman ne a gurguje wannan kenan abu na biyu luwaɗi namiji ya nemi namiji kaga wannan ma laifi ne amma ta hanyar me biyan bukata ta sha'awa wanda ana samun masu yin haka al'umma guda ta taru take wa Allah irin wannan ta'asa annabi guda Allah ya turo wa duniya dan wannan laifin ba dan komai ba mutanen ludu ba wai shirka suke yi ba kadai bal ni ban san wata aya ko wani hadisi da ya nuna mutanen ludu suna shirka ba babban laifin da qur'ani ya nuna mutanen ludu suke luwadi ne amma Allah bai ce suna shirka ba sai dai a wasu ayoyin an hada da cewa suna fashi da makami a innakum lata'atuna rijala wa taqta'una sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkara wannan shine laifuffuka guda uku da Allah ya lissafa mutanen Annabi Lut wanda Lut ya tuhumce su da shi amma mafi girma a cikin laifuffukan shine luwadi shi Allah ya ware a waje guda ya kira shi da suna fahisha wa lutan iz qala liqaumihi ata'tuna al-fahisha ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin lut ya ce da mutanensa yanzu ku rinka aikata alfasha ku sani a tarihin duniya ba a taba samun masu yi ba ko kuka fara daga kansu aka fara tarihin luwaɗi. namiji ya nemi namiji wanda kuma a ƙarshe abin da Allah ya yi musu ya yi musu abin da bai taɓa wa wani ba domin Allah maɗaukakin sarki da ya tashi halakar da su sai ya turo da mala'ika jibril ya ɗauki garinsu gaba ɗaya sama da shi sai da aka kai su har sama ta ɗaya, har mala'ikun sama ta ɗaya suna jin kukan kajin su sannan Allah ya ce kifo da su ka dawo da su falamma jaa amruna ja'alna aliyaha safilaha to da a hakan aka kare suka ci da kada magana ta wuce amma tare da haka Allah bai kyale su ba sai ya ce wa amtsarna alaihim hijaratan min sijjil muka biyo su da duwatsun gidan wuta wanda kowanne in aka baka da shi ya isa bala'i a kifa ka a binne ka da ranka bala'i ne to ina kuma bayan an binne ka a biyo ka da duwatsun wuta ashabul fil duwatsun wutan kadai aka kashe su da shi alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil fa wa arsala alaihim tayran ababil taramihim bi hijaratin min sijil to amma su ka bayan an kifa su sannan aka biyo su da duwatsun shine wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mamdudin musawmatan inda rabbik ubangiji yace wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id to inda wannan ne ma ya kare da shi ma haka amma bayan haka sai Allah ya sake biyo su da wani ruwa mai doyi ruwa mai doyi wanda a yanzu da zaka je kasar Jordan inda akayi mutanen annabi lodo wajen ko ciyawa ba ta tsurowa ko ba ta tsirowa duk bala'in jirgin sama da duk nisan da yake sama bai isa ya ƙetare saman su ba ba a wucewa shine Allah yake jan kunnan mutanen Makka wa innakum latamurruna alaihim musbihi wa bil afala ta'qilun ai ku kuna wucewa ta garin da da safiya in za ku je kasar Sham ku fatauci in kun dawo da marice ma kuna wucewa da su ba ku da hankali ne ba ku ga abin da aka yi musu ba to kaga wannan ya nuna luwaɗi ba karamin laifi bane shi yasa malaman musulunci suka ƙari juna ilimi dangane da ukubar da za a yi wa ɗan luwaɗi wasu suka ce ƙona shi za a yi wasu suka ce kashe shi za a yi da takobi a sare kansa gashi nan dai maganganu da yawa waɗansu suka ce a yi masa haddi irin na zina wasu suka ce a'a ba wani zancen haddin zina kashe shi ake yi akwai asar na Abdullahi dan Abbas wanda Imamu al-Baihaqi ya rawaito yana cewa man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi duk wanda ku tarar da shi yana mu'amala irin ta mutanen ludu na namiji wa namiji to ko shakka babu ku kashe me yin da wanda ake yi da shi saboda munin luwaɗi, manzo Allah yayi gaskiya ya ce al'ummar sa duk laifin da al'ummar da ta yi a baya sai an samu wanda za su yi plus kuma su kara a tarihin duniya ba a taba samun masu madugo ba mace ta na mace ƴan uwata luwadi aka sani mutanen ludu suka fara amma mu yau akwai ƴan luwadi akwai ƴan me madugo ƙari kenan a tarihin duniya an samu yan fashi mutanen lutu suna fashi amma ba sa kidnapping ka rike mutum ka karɓi kuɗi amma mu yau an ƙara shi yasa manzo Allah ya ce duk laifin da aka yi a baya a tarihi al'umma ta sai ta yi sai ta ƙara amma Allah ya yi masa alfarma ba zai halakar da al'umma sai da ya halakar da wayancan ba amma kuma baya nufin zai kyale su a ubangiji zai tara su ne sai an je lahira manzo ce yace inna Allah la yumli lil zalim hatta idza akhala akhadahu lam yuflitu ubangiji yana wa azzalimai ta ne mai kamar sake ba wai kyale su ba fala tasabanna Allah ghafilan amma ya amalu zalimun innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhas fihi al absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa da haka ce kada ka taba tsammanin cewa Allah bai san abin da azzalimai suke ba yana sane innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhas fihi al-absar kyale su yake akwai ranar da ido zai raina fata shine in an je lahira daka malamai suka ce kai laifi a duniya Allah ya kama ka alheri ya soka da shi akan ya tara ka sai an je lahira domin ka sani a duniya akwai damar yafiya a duniya akwai in an yi maka azaba an kankare ma zunubin amma idan ka je lahira to fa kana tatal mashi'a sai yadda aka yi da kai ga mu Allah wai barawo a hannun mata Allah ya tsare mu laifi na ƙarshe wanda ne mafi munin laifi wanda Allah ya kira shi da suna fahisha ita ce zina ubangiji subhanahu wataala yace wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kada ku kusanci zina malaman usulin fiqh suka ce abin mamaki duk wani laifi da Allah zai hana a Qur'ani cha yake kar ayi kar ayi misali kisan kai sai ce wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil misali riba sai ce wala ta'kulur riba an gane ko amma da ya zo magana akan zina da cin dukiyar maraya bai ce kar ai ba sai ce kar a kusanta wala taqrabu malal yatimi wala taqrabu zina sai malamai suka ce wannan yake nuna waɗancan laifukan munin su ya kai kusantar su ma ba a so ayi ballantana akai ga yin su kuma wannan ya nuna waɗannan laifukan suna da muqaddimat muqaddimat shine sharar fage kafin akai ga yin mutum idan yana so ya yi zina ba kai tsaye yake yin zina ba sai ya yi mata me sai mata shara fage da haka malamai suka ce shara fage wajen aikata zina abu guda shida ne nazaratun Fafiti-Samatun, fasalamun fakalamun famau'idun faliqa'u duk mutumin da zai zina da farko sai ya kalli matar ta kalle shi sai ai wa juna dari sai kyar shedan ya jefa masa santa da sha'awata ita ma a jefa mata nasa wannan matakin farko kenan shi yasa asali shari'a ta mu kama idan mu kan mu kalli matan da ba namu ba kullil mu'minina yaghuddu min absarihim domin suka ce ido shine kibiyar zuciya da ido ya kalla sai harbi zuciya da shi da haka in kai kokari ka kiyaye idan ka ba za ka kai ga gonar zina ba amma wa ido kallace kallace to shi yake kira ya tallata wa zuciya zuwa ga zina mataki na biyu shine samatu da ka kalle ta kaji tayi ma sai ka danyi mata murmushi na yaudara ita ma sai ta taya to kaga an kai mataki na biyu mataki na uku sai hai hai ko in arni ne in musulmi ne kuma da munafurcinsa zai zo ya salamu alaikum malama kamar na san ki me ya ka da ita in ka ta hanyar jirgi daban ta mota daban matarka ce kaga gaisawa kenan gaisawar da ba alheri domin duk gaisuwar da za ta jefa ka cikin bala'i gwanda ba a yi ta ba to sannan sai fa kalamun sai kuma a barke da hira a to ai kuwa kaza kaza ai kuwa kaza kaza hira ana yi ana ƙarya ana yi ana soka turanci ana yi ana duk da yadda za a yaudari juna to sannan sai fa mau'idun sai ai alƙawari to ba ni lambar ki mana ko ma ranka gaisa na ruwanka da gaisa da ita to sannan falika'un sai ai alƙawarin haduwa to da an hadu kuma magana ta kare manzo Allah sallallahu alaihi ya ce, kullu ibn adam ma min ibn adam illa waqad kutiba lahu hadhuhu min az-zina ba wani dan adam face Allah ya rubuta masa rabansa na zina a hadisin Abu Huraira Imam al-Bukhari ya fitar sai manzo Allah ya ce ainani tazniyani wa zinahuma an-nazar idan dana biyu suna zina zina ido shine ka kalli abin da aka haramta maka wa yadani tazniyani wa zinahuma al-batashu hannu biyu suna zina zina su shine tabawa wa rijlani tazniyani wa zinahuma al-mashyu kafafuwa biyu suna zina zina su shine ataka aje sai annabi a ƙarshe ce wa yusaddiqu dhalika al-farj aw yukadhibuhu idan duk mutum yayi haka to a shari'a ba a cewa yayi zina sai in ya ɗauki azzakarin sa ya sa a farjin da yake na haramun kura tandu a cikin mashi a cikin tandu turmi a cikin taɓarya. to wannan ita ce zinar da take tabbatar da haddi yayin uwa zina tana da bala'ai masu tarin yawa in ya ishi zina kadai bala'i kan cewa tana gadar da talauci da ya isa Imam al-Baihaqi ya rawaito asar daga Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas yace al-zina turisul faqar duk mazinaci ba zai mutu da arziki ba babban abin da zina take gadarwa da mutum talauci da tsiya in ma kana da kuɗin ta kwashi albarkar in ma ta ga dama ta tafi da kudin ta tafi da albarkar duk yadda kaga mazinaci yana walwalawa ka jira karshen sa in sai ya dawo ana bashi taimako ana bashi sadaka yau wani kila wadata ce ta sa ya gina gida ya aje karuwa ba dan komai ba sai dan zina ba dai wannan wadatar ka samu kake yi wa Allah abin da ka ga dama da ita ba to ka zaka gane kuranka ba girin girin ba tayi mai ba farkon ba ƙarshen wannan kenan abu na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wata al'umar da za ta rinka zina face sai Allah ya jarabce ta da annoba da cututtukan da iyayenta da kakanninta ba su santa ba yanzu cutar HIV cutar gonorrhea cutar kaza cutar kaza wacce zina take haifarwa inda zaka taso iyayenmu da kakanninmu shekara ɗari baya ka tambaye su ba su santa ba me yasa saboda a lokacin babu zina zina tana buɗe kofar cututtuka da haka ko ba dan Allah ba in mutum yana da hankali da tunani ya kiyaye zina don lafiyarsa domin illar zina bata zuri'ar mutane kake kwata-kwata karya tarbiyyar al'umma kake da rugurgusa ta kake kwata-kwata malamai suka ce da zina gwanda kisan kai domin in ka kashe mutum bayan kisan ba wani abu da zaka sake masa ka gama amma a zina zaka lalata al'umma baki ɗayanta Imamu Ahmad ya rawaito hadisi wani mutum ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam kun san mutanen da larabawa su ba su san wani ƙarya ko munafurci ba abin da yake zuciyarsu na gaskiya shi suke faɗa daga baya mai munafurci ya shiga musu shi wannan mutumin ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah na zo kai min izini in yi zina e izalli fi zina yi min izini in yi zina sahabbai suka tashi za su nakaɗa mar duka saboda suna ganin yawa annabi cin fuska ya sa ka zo ka ce annabi ya baka izinin zina sai annabi ya ce ku kyale shi da magana ya tambaya da magana za a bashi amsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da shi ya ka ya faɗi sunansa daga ina kake ya faɗi zuriyarsa da komai sai annabi yace kana so ai zina da uwarka sai da dafa kai subhanallah kana so ai zina da yarka subhanallah kana so ai zina da matarka subhanallah kakakka subhanallah kanwa uwarka yar uwarka duk dangin sa mata sai da annabi ya lissafa masa duk kana so ai zina da su yace wallahi bana so sai annabi ya ce to ka sani duk wacce zaka yi zina da ita uwar wani ce in bata haifa ba in Allah ya tsawaita ranta gaba za ta haifa. kuma ‘yar wani ce kuma matar wani ce kuma kakar wani ce kuma yar wani ce kuma kanwar wani ce da in ka shirya a yi da dukkan waɗannan naka to kai ma je kai da na wani kuma malamai suka ce zina tana daga cikin bashin da Allah subhanahu wata'ala baya bari shi yasa ma a wani karin magana na larabawa wanda har wasu sukan ce da shi hadisi ne wanda malaman hadisi sun ce ba hadisi bane imamu suyudi ya kawo shi a cikin libabul hadis man zana zuniya bihi walau bihi tani darihi duk wanda ya zina sai an rama ko ka tanga gidanka ce a ce kai da ka zo duniya ba ka da uwa ruwan sama aka ka fado ba ka da ya ba ka da mata ba ka da kowane dangi amma sai ka je kai zina da dan wani dan Allah ya sa a rama ka tanga gidanka sai wani ya barbare ta wai dan dai a nuna maka zina bashi ce sai an biya to wannan mutumi da yawa annabi wannan tambaya manzo Allah ya waye masa da kai haka sai ce wallahi ya rasulullah na zo wajenka ba abin da nake sha'awa a duniya irin zina amma yanzu zan bar wajenka ba abin da nake ki a duniya irin zina take manzo Allah ya kamo shi ya dafa kirjinsa ya masa addu'a ya ce Allahumma tahhir qalbahu wa ghfir dhanbahu wa hassin farjahu Allah ka yafe masa zunubansa domin shi da gaske yazo neman shirya yake kuma ya samu Allah ka tsarkake zuciyarsa daga sha'awar yayi zina da ƴaƴan wasu Allah ka tsare masa farjinsa da ka ya ƴan uwa mu sani cewa zina ba karamin bala'i bace ba zina tana rusa al'umma zina tana haifar da yaƙe-yaƙe a cikin ƙasashe ba ɗaya ba ba biyu ba bincike ya tabbatar mafi yawancin zinace-zinace su suka hassala yaƙe-yaƙe a wasu ƙasashe da yawa akan samu Yahudawa in suna so su lalata ƙasa cikin hanyoyin da suka bi su lalata ƙasa sukan turo ‘ya'yayensu mata su yi zinace-zinace su yi karuwanci a cikin al'umma da zarar sun yi zinace-zinacen to shi nan magana ta ƙare waɗannan 'ya'yan da aka haifa na zina ƙarshe su za su dawo su kashe iyayen domin shi ɗan zina farkon abin da yake tashi da shi shine haushin kowa haushin kowa saboda yana jin haushin hanyar da aka kawo shi duniya ta ita da aka ɗan zina zai iya fashi da makami zai iya kashe kowaye inda dan zina zai ga inda kahon tashin alkiyama yake zai iya zuwa ya busa saboda haushin abin da aka yi masa a ƙarshe abin da zan cika da shi shine abin da mutane suke faɗa so da dama ga ƴaƴan zina cewa wa me yake ce da su shegu ba su ne shegu ba ƴaƴan shegu su wanda suka haife su su ne shegu amma su shegantakan me suka yi ubangiji ya ce wala taziru waziratun wisra ukhra wata rai ba ta daukar alhakin wata da haka wannan yana daga cikin kuskuren da muke yi a yaren Hausa mu ce da ɗan zina shege ba shine shege ba uban nasa shine shegen uwar ita ce shegiyar da haka abin da ya kamata a ce ɗan shegu ba wai shege ba sannan abu na biyu da yawa daga cikin mutane in Allah ya jarabce su da irin wannan annoba suka fada cikin ta suka samu ɗa, sai su ga makoma ko mafita shine su yadda dan su gudu ba daidai bane shi laifi baya gyara laifi idan aka yi miki ciki kin riga kin yi cikin yanzu magana ta ƙare yanzu abin da ya kamata shine ki yi kokari ki sasanta da Allah ta hanyar me tarbiyyar wannan cikin da kula da shi ba kuma ki yadda shi ki ƙara laifi akan laifi ballanta na uwa uba akai ga kashe shi ba domin wasu idan suka yi zinan to sai shedan kuma ya sake biyo musu ta wata dabarar bayan ya rubta su a can sai kuma ya sake jefa musu wani tunanin su kashe dan dan su huta to duk mutumin da ya zina ya kashe da wallahi shi da barin takaici a duniya sai ranar da ya mutu kuma da ya mutu wani takaicin zai sake shiga domin laifi ne ya haifi laifi da aka shawarar da muke ba wa iyaye da waɗanda aka jarabce su da wannan musiba suka samu kansu a ciki kada mu binne laifi da laifi in kin riga kin yi zina ko kuma Allah ya jarabce ka da wata annoba yarka ta yi zina ta samu cikin shege ba ko ranta za ba a'a in dai dan ya kai yadda ba zai yi a iya zubar da cikin ba to lallai a zo a haƙura a haife shi shi wanda ya yi zina in aka same shi aka tabbatar da cewa shi ya zina ya yadda ya amsa to ɗafa ɗansa ne fatawar da malamai suke kan cewa ɗan zina ba zai gado ba ana nufin ɗan zinan da ubansa bai karɓe shi ba amma in ɗan zina ubansa ya karɓe shi ɗa ne shi ma to kuma yanzu idan aka ce ɗan zina ba za a yi masa komai na 'ya'ya ba ba za a kula da shi ba ba za a yi tarbiyance shi ba ba za a yanka masa rago ba kamar yadda wasu suke yi to anan dan aka yi wa ukuba ko iyayen dan to shi me ya laifin me ya laifin to ko da wannan ma ya kamata mu gane fatawar malamai da suke yi a babun fikihu game da 'ya'yan zina da yawan mu ban fahimce ta ba sai a ce ai dan zina bai da uba ba a yanka masa rago alhalin fa ga wanda ya cikin ya karɓa dan sa ne wai kuma ba zai yanka rago ba kaga kana bashi kariya kenan kana dada goyen bayansa kenan Allah kuma ya ce wala ta kullil kha'inina khasima kada ka zama mai goyen bayan maha'inta da ka malamai suka ce maganar gaskiya dan zinan da uban bai karba ba shi ake wancan magana a kansa domin ita mace lokacin da ta yadda wani yayi zina da ita har ta samu ciki to anan a musulunci ba adala bace in ta zo ta ce wani ne in bai yadda ba ba a yi sa a tirsasa shi ba saboda duk macen da ta yadda da wani ya zina da ita ba ka da garantin ba za ta yadda da wani ba kuma duk abin da ta gani a wajen wani ta yadda da shi wani yana da fiye da nasa to shi yasa malamai suka ce ita ba adala ba ce in ta ji haushin wani kawai ta yayi boshi ta ce shi yayi min ba za a yadda ba kuma malamai suka ce ba za a yi amfani da hanyar gwajin jini ba dan a tabbatar da zina duk da cewa akwai malaman da suka ce za a yi amfani da ita genotype a gane cewa kwayoyin halittarsa daidai ne da na wancan amma wasu malaman musulunci suna ganin wannan hanyar ba ita bace ba to amma inda aka samu uban da yayi zina ya yadda shi yayi zina shi yayi mata ciki to ubansa ne zai gaje shi ɗari bisa ɗari zai masa komai da da uba yake wa ɗansa domin ya yadda ya karɓa. Allah madaukin sarki ya tsare farjinmu. Allah ya gafarta zunuban mu Allah ya tsarkake zukatanmu Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana tsaya ya ba mu ikon nisanta ta waɗanda aka jarabce su da wannan bala'i a cikin al'ummar mazan su da mata Allah ya nufe su da tuba waɗanda kuma Allah ya tsare su to Allah ya dada tsare mu ya dada kare mu kar ka yi dariya da gwalo ga wanda Allah ya jarabce shi da wata musiba ka ya masa ka taya da addu'a domin kai ma baka fi karfin Allah ya jarabce ka ba ko kai waye Allah madaukakin sarki karka jarabce mu da abin da zai fi karfin mu assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kafin a tayar da sallah ko a kira sallah kai a tayar da sallah akwai tambaya guda daya duk da dai na san tambayoyin suna da yawa zuwa ga malam musamman a wannan mas'alar ta karshe mutane suna cike da tambayoyi da yawa amma dai wanda ya aiko da tambaya guda daya ita ce malam ya ce idan ciki ya kai yadda ba za a iya zubar da shi ba kenan malam ya halatta akwai cikin da za a iya zubarwa to na farko akwai cikin da ya kai bai kai marhalar abusa masa rai ba domin ciki mataki mataki ne hadisi ya zo cikin sahih muslim hadisin abdullahi dan mas'ud hadisin da da yawa daga cikin mu mun haddace shi zalla ce inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه روح ويأمره بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد هر إزوا كرشي معنى متاكن da ake bi wajen halittar da a cikin mahaifa kwana arba'in idan mutum ya sati da mace ya zuba mata maniyi maniyin ya shiga mahaifa to in wannan maniyin Allah ya yi shirin yin halitta da shi zai zauna kwana arba'in a matsayin mani da zarar ya wuce kwana arba'in sai a canja shi daga mani sai ya koma gudan jini da zarar yayi kwana 40 a gudan jini sai a sake canja shi sai ya koma tsoka kwana 43 uku kenan 40 sau uku su za su ba mu kwana nawa 120 wata nawa kenan wata hudu kenan to malaman musulunci suka ce da nan ne sai annabi ya ce summa yursalu ilaihi malak fayanfukhu fihi ruh daga nan ne sai a turo mala'ika ya busa masa rai ciki yana fara motsi a cikin mace ne in ya wuce kwana 120 da ya fara motsi to alamar an busa masa rai busa rai ba tana nufin an gama halittarsa ba amma dai yanzu ya zama abu mai rai to in ciki bai kai wannan kwanakin ba malamai suka ce ba yi da rai don haka in ka akwai wata maslaha da za ta sa a zubar da cikin in an zubar da shi a wannan lokacin ba a yi laifi ba domin bai ma zama mai rai ba ballantana a ce an kashe rai yana daga cikin maslahohin da malamai suka kalla idan cikin ya zama ba na halal bane cikin zina ne domin shi cikin zina galibi abin da ke biyo baya bakin ciki da damuwa da takaici da kaza shi dan yazo ya zame wa kansa alakakai ita uwar duniya tai mata zafi kakannin kowa baya so to wannan wasu malamai suka ce in bai kai wata uku ba in an zubar da shi da sauki min babi irtikabi a khaffid dararaini dan a ɗauki mafi saukin cututtuka guda biyu ba ta akai zubarwa ba laifi bane amma laifin ya fi sauki akan a bari a haife shi an gane ko wannan shine fatawa ta fiqhu a malamai kamar yadda kuma akwai wasu larurori da suke sawa ko ba na cikin shege ba a irin wannan yanayin a zubar da ciki kamar macen da take bakwaini bakwaini ake cewa ko ko take gwarne haihuwa bata yaye wani bata haifu wani bata yaye wani bata to galibi irin waɗannan ƴaƴayen sukan zo lafiya ta gagare su shi na cikin ya kasa lafiya wanda ake shayarwa ya kasa lafiya ita uwar ta kasa lafiya shine abinda Bahaushe yake cewa ya ansha ciki ma'ana shi na goyon da ake shayarwa da ciki to galibi nono in akwai ciki a jikin mace ko dai gaba ɗaya juyawa yake zama abincin na cikin to kuma ga wani na waje shi ma yana buƙatarsa to sai zama ana zuko mata nonon yana mata zafi na cikin baya isa na wajen baya isa ita kuma ta rasa lafiya to a irin wannan yanayi malamai suka ce dan a kula da lafiyar uwar da lafiyar dan wajen domin su rayuwarsu ita ce tabbas shi ko waccan rayuwarsa kamar kifi ne a ruwa ba a da tabbas a kansa ta yi ya zo da rai ma ta yi babu rai to dan ai sai ban rayuwar waɗannan za a iya zubar da irin wancan cikin musamman idan bai kai wata hudu da doriya ba to da haka dai wannan shine abin da nake nufi wallahu ta'ala alam to Allah ya saka malam da alkhairi insha Allah akwai wa'azi da za a gabatar gobe da dar Allah bayan sallar isha'i